واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن لعن ترى دوتن ترى وتر رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da goma ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2022 allah ya sake hada ma wannan masallaci mai albarka da ke nan town hall cikin garin sulaja karamar hukumar sulaja jihar Nejan najeriya domin dora da yadda muka tsaya a karo na uku a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin surar araf sura ta bakwai a jerin surorin alkur'ani daga sama ta ɗari da hudu a asalin saukar alkur'ani kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta sittin da hudu yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta sittin da biyar sai dai kawai gabanin nan akwai tambayoyi da muka tashi da su a jiya waɗanda muka ce za mu fara amsa su a yau insha Allah Allah ya taimake mu ya sa mu dace wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam menene hukuncin wanda ya kasance sana'arsa shine yi wa mutane aski wanda addinin musulunci ba ta halarta ba wato askin banza tambayar ta biyu isa ke cewa assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya wa alaikum salamu wa rahmatullah tare da ke Allah ya kara mana lafiya gaba daya da tambaya ta ita ce menene hukuncin telan da yake tsinka mutane kaya ya wuce idan sawu ko kuma wanda ya kawo tsinkin ya ce wa telan ka yi min shi ya ɗan wuce idan sawu to na zaɓin haɗa waɗannan tambayoyi guda biyun amsa su saboda suna kamanceceniya da juna dukkaninsu sun shafi sana'a wanda mutane suka rayu a kanta domin samun abin da za su rayu kuma sana'o'i ne masu kyau waɗanda al'umma suna da bukata zuwa gare su musamman a wannan zamanin da muke ciki da abubuwa sun yi wa mutane yawa da kuma ainihin shagaltuwa da waɗansu ke da su ko da ita idan ba su ga wuraren da ake yin waɗannan sana'o'in ba abin da ya shafi aski aski asalin sa musulunci halal ya halatta a yi sana'ar aski a nemi kuɗi da ita a nemi abin rayuwa kuma abin da aka tara ɗin halal ne sai dai bai halarta mutum ya yi askin da shari'a ta haramta a yi shi wanda bai halatta ba a musulunce musulmi ya yi wannan aski saboda faɗar manzo Allah su salam hadisin Abdullahi dan Umar cewa manzo Allah su salam ya yi hani ga biran alkaza yace alkaza shine a aske wani yanki na gashi a bar wani yanki na gashi wato a ɗeba wani a bar wani ba a sai ko ina da ina ba amma wani aski a kwashe nan gefen a kwashe nan gefen a bar tuntu a tsakiya wannan manzo Allah su sallam ya hana ko kuma kowanne aski wanda yake ba musulmai suke yin sa ba wanda za a da an gani an san wannan ba aski ne irin na musulmai ba kamar irin tufa da ake yi irin askin wili da sauransu waɗannan aski nau'uka na aski haramun ne mutum musulmi ya yi su shi a karan kansa kuma haramun ne a matsayinsa nan mai aski musulmi ya yi wa wani wannan aski kuma kudin da ya samu ta wannan hanyar haramun ne ya ci su ya tara dukiya ta hanyar haram ko ya samu kudi ta hanyar haram saboda haka bai halatta ya amfani da wannan kudi an fahimta wannan ita ce fitowar da babban malami bin basu allah ya ji kansa ya bayar kan waɗannan aske-aske da ake yi na zamani duk aski wanda yake ya shafi sifa ta kaza wato a aski wani guri a bar wani ko kuma wanda ya yi kama ko aski ne na arna zalla arna aka so suna yin sa wannan askin haramun ne mutum musulmi ya yi shi kuma haramun ne ya tara kuɗi ko ya karɓi lada a wajen yin sa to fitar kafa ko kuma mai ribar kafa ana ta askin kwalkwabo ke ba askin musulmi ba ne shin wannan gaskiya ne a ah, ba gaskiya ba ne ake kwalkwabo ya halatta a musulunci bal idan mutum ya je aikin hajji ko umra shi aka fi so yi a madadin sai sai sai dai ba a san ka mayar da shi kuma ya fi sifar ka ta kowanne lokaci ka yi kwalkwabo an fahimta kar in zamanto askin ka koyaushe kwalkwabo skill a'a wani lokacin ka yi skill wani lokacin kuma ka yi tsaye wannan shi ne sunna ne abin da musulmai suka rayu a kansa amma cewa aski ne na kiristoci to wannan ba haka bane illa sun ɗauki tsabi'i irinsa saboda a musulunci akwai abin da ya shafi barin gashi akwai abin da ya shafi kwalliya da gashi ado da gashi to su kuma duk abin da za su saba musulunci suna so su aikata shi to da aka sai suka ce to shi kenan su sani mai kwarkwabo kawai to su ma kuma na da ne banda na yanzu na yanzu abin da suke yi sun zama yan la ilaha ulayi wa la ilaha ulayi sun bar asalin abin da suke yi saboda su saba wa addinin musulunci sun koma suna da abin da ba su da asalinsu a cikin addininsu Allah ya to kamar haka ne matsalar abin da ya shafi ɗinki sana'ar ɗinki ita ma halal bal wajibi ne a samu a cikin al'umma waɗanda suke yin ɗinki waɗanda za su ɗauke wa sauran musulmi wannan nauyi na kowa sai ya zama tela to amma sana'ar tasu ita ma tana ƙunshe da hatsari na yin ɗinki wanda ya saba wa shari'a misali mutum ya ɗinka tufa ga namiji Wanda tana jan ƙasa wannan haramun ne ko kuma ka tifa ga namiji ko mace tifar da ta matsa jikinsa tana tifanta jikinsa wannan ɗinkin haramun ne yan wa masu albarka kar na ɗauka cewa da aka haramta ɗinki mai matsa jiki mata kawai ake nufi har da namiji duk wanda ya sanya tifa wadda ta fitar da gaban jikinsa trakta ta jikinsa sura ta jikinsa maza Allah yake tsinanne ne wannan ba maganar namiji ba maganar mace wannan kowa ne saboda fitina inda take a bangaren mata ga maza haka take a bangaren maza ga mata mata suna ganin namiji a cikin tufafi inda kake ganin ya matse musu jiki kana sha'awarsu ba haka su ma suka zo suke sha'awar to da haka shari'a sai ka kiyaye guraren guda biyu gaba daya wannan shari'a da kuka ganta shari'a ce ta maza da mata alaran ma dan taimaka min da aya kuma cikin sura ta 24 suratul nur Allah subhanahu wata'ala aya ta 31 ke kullu mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ذلك أزكى لهم Allah ya ba da shi ga mata ya kullil mu'minati yaghdubna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun Allah ya ce mu maza mu dinka ganin mu gaba da mu ya ce su ma matan su dinka ganin su gaba da mu maza da su duk abin da mace za ta yi zama fitina ga namiji idan namiji ya zama fitina ga mace ya zama to an yi vice versa an yi canja rake to da ka musulunci sai ya hana to haramun ne ya tele dinka tifa ga mutum wadda tana matsayin jikinsa idan mace ce kuma haramun ne ya ɗinka mata kaya wanda ya ɗage baya janta wannan haramun ne kawai to kudin da ita ta wannan hanyar to zuma haramun an ta. da aka kai a matsayinka da kake ko ina kake a matsayinka na musulmi kai musulmi wanda za ka yi masa sana'a wanda musulunci da ka yi masa ka yi masa wanda ba ya bukata sauka lafiya shi arziki na Allah ne kuma karka damu akwai abin da yake damun mutane da yawa to ai hanya ce ta samun abinci ai kaza kaza kaza ba matsala ba ce ka ci abinci matsalar ita ce ta ya ka samu abincin da kashi. wata hanya ka ka samu kuna fahimta da kyau saboda haka karka damu kuma Allah madaukakin sarkin da ka ji tsoronsa ya lamunce maka alaran masura ta 66 ومن يتق الله يجعل له مخرجا نعم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ما حسبك yake wannan duk idan tsoron Allah zai sanya yace kuma wanda duk ya dogara ga Allah Allah zai arzuta shi ta inda baya yake ka duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar masa zai masa komai kuma annabi ya maka albishi yace man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah khairan min wanda duk ibar wani abu dan Allah to Allah sai ya musanya masa da abin da ya alkhairi da abin da ya bai. saboda haka ya zo ina so kai masa wanda shari'a bai yadda baka ce a'a nan kam shari'a ce mu nan ɗan yayi wanda zai na amanin hulufi sun mai kafa musulunci ba ke to kai ka jira abin da Allah zai maka an fahimta Allah ya gane da mu wannan yace assalamu alaikum alaikum salam Allah ya kara ma lafiya abin tare da kai dan Allah malam mutum ne ya saki matarsa tana da ciki ya matsayin sakin yake a cikin shari'a Allah ya tsawai Allah ya tsari mutum ya rasa sallar zai saki matar su kusan duka da ciki da kyauta ba amma kuma a shar'antu saki yi saki yi. an yi wa shekh bin ba tambaya irin wannan sai ce ina mamaki da mutane suke yin wannan tambaya ai wannan tambaya ce ma da ba ta da muhalli saki ko a cikin lokacin da mace take da ciki sakin yayi yana tabbata saboda hadisin Allah da Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya saki matarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mahaifinsa Umar ka umarce shi ya dawo da ita sai ta yi tsarki sai in rabu da ita ta sake yin tsarki kar isalu da ita kar ya kusance ta a wannan lokacin har sai ta sake ganin tsarki ita to wannan lokacin ne da Allah ita a saki mata a iddarsu wannan ita ce iddar yace to in ta iga dama in rike ta a wannan lokacin, in sake ta tana halin tsarki ko kuma ya sake ta tana halin tana da to wannan hadisin shi yake nuna cewa sakin mace tana da ciki sakin ya tabbata dama abin da isa aka ce kar a sake ta cikin tsarkin da aka shafe ta saboda ba a san tana da ciki bane ko ba ta ciki Allah ya sa kuna gani in tana da ciki sai hukuncin ta ya riga ya bayyana lokacin da tana tsarki kuma ta ga jini to wannan ba ta cikin isma wanda ya kamata a ce an sake ta a cikin wannan yanayi sai malaman psychology psychology na musulunci suka ce abin da yasa Allah ya tsananta harkar saki dan baya san sake da haka aka ce karka sake ta sai ta yi al'ada ta yi tsarki kuma ka kyale ta baka samu da ita ba har ta sake yin al'ada to in ta yi al'ada ta sake yin tsarki to in ka ga dama ka fake ta sai ka fake ta in kuma ka so ka rike mata ka sai ka rike sai suka ce abin da ita a al'adance idan matar mutum tana al'ada Allah Allah yake ta gama al'adar ita ma Allah Allah yake ta gama don su samu saduwa da mai to da haka yanzu tun da ina son ita ke ta yanzu haka ba wani abu ne aka samu na ɓatinci da ita ta ajiye abin aranta shi ya ajiye abin ransa, har ta yi al'adar ka gama ka sake yin al'ada ka gama a ce ba su samun ba wannan sha'awar za ta tankwari ta diki zukatansu da abin nan da hankalinsu sai su tankwaru saboda haka ba za ka yi irin sakin ba saboda Allah baya su saboda haka da ta yi gama al'ada ita ne tana kokarin ta ga ta haske ya sadu da ita shi ma ina Allah Allah ta gama ya sadu da ita to da an samu wani dan abu komai kankantar sa wanda take ba za a yi saboda an sake dukan jini jinin gaba Allah ya sa kun gani idan ba mutum yana so ya saki matarsa ya mama masu albarka ba fa kawai dan ta bata masa rai on the support zai ce ya sake ta a sai ya tambaye ta kin ga jini kina al'ada an ta a a'a sai ce to in kin yi al'ada ki gaya mu to sai ta yi al'ada sai ce to shi ke zai ringa tambayar ta kin yi tsarki kin yi tsarki in sai tsarki ta gama sai ce to in kin sake yin al'ada ki gaya mu tsakanin wannan tsarkin da ta yi ko al'ada da ta yi da wannan tsarkin da wannan tsarkin da al'ada ta gaba da za ta yi ba fannin zai yi fasu da ita fahimta saki na sunna ke ba sakin bida'a ba kawai ta bata maka rai yanzu ka fice ta yanzu a saki na musulunci saki na sunna sai ta yi al'ada ta yi tsarki ta tafi a wannan tsarkin da ta yi har ta sake yin wata al'adar karkasa da ita a tsakanin to sai ka ce in eh, kin ga tsarki ki gaya mu to in ta ga tsarki ta gaya maka in ka ga dama yanzu za ka sake ta in ka ga dama kuma ka rike kayan ka kuma da haka musulunci ya hana ka sake to sannan bayyanar ciki ikan hana mutum ita ki matarsa saboda ina da sha'awar a ce ta haife masa wannan ɗan kuma zai fi damuwa Allah ya sa cikin nan wata biyu yanzu da shigarsa zai wata bakwai wata takwas ina yi mata hidima ko ba mata shi. ibata wurin zama ibata ci ibata sha ibata sutura ibata lafiya duk abin da yake mata sa ya yi mata abu ɗaya ne bai mata ba zai sadu da ita ba ran da ya sadu da ita to ya dawo da ita sai da ta haihu rainon cikin wata ke yi ba nasa bane da haka gargajiya ce mutum ya saki matarsa ya ce sai ta tafi gidansu kai za ka nemo mata gudun da za ta zauna har ta gama illa kuma kai za ka ba ta ci kai za ka ba ta sha kai za ka ba ta sutura kuma bayan nan ko gabanin nan sai ka kawo shaidu guda biyu da za su ce da ka su suke da Allah yadda ana ke waɗannan abubuwan sakin ma zai yi wani Allah ya na gani musulunci ya ɗauki matakan da zai hana saki amma ya halatta shi saboda larura ta kan kama lallai idan na sai an yi to in ta kai la haula wala quwwata ta inda sai an yi sakin to a ji tsoron Allah wajen sakin a kiyaye dokokinsa in an yi wannan din wannan abin da ya kai na la haula wala quwwata sai an yi sakin Allah subhanahu wataala shi ya samar da shi zai ne zai ga cewa ai kun yi da'a gare shi ya ce ayi kun yi amma idan mutum ya yi gaggawa ba za a ce gaggawar ta bata abin ba ina nan da aka shi abdullahi dan umar din ya ce wannan sakin da yawa matarsa saki daya ta alaihi an kirga masa a cikin wannan sakin a cikin sakin da yawa wannan matarsa da aka in ma ka yi sakin na bid'a sakin ya tabbata amma na bid'a ne in an tashi lissafawa za a ce mutum ya saki matarsa saki daya da aka yi mata na gabar ya zama saki yanzu ka ga ga mari ga tinta da kage mutum ya yi bid'a kuma gashi ya rasa iliyar aure ka ga an yi tantar ke an yi biyu babu to da haka waɗannan kunce-kunce ne da wajibi mutane da sun Allah ya gane da ɗan wa masu albarka saki iri uku shi ne na bida na farko mutum ya fi matarsa sana al'ada ko a tana al'ada na biyu ya sake ta a tsarkin da ya sadu da ita a cikinsa ba al'ada take ba amma ya sadu da ita a cikin wannan tsarkin da ta yi sai na uku shi ne ya sake ta tana jinin al'ada abin da jinin haihuwa ta haihu ya ya sake ta to shi ma wannan take ne na bid'a ke bari sai ta gama nufasi sai jinin haihuwar ya ɗauke da haka saki a lokacin jini in ba na istihaba ba ne jinin haila ko jinin nufasi duk saki ne na gida hakanan sakin da mutum ya yi ga matarsa bayan jiya ko yau ya sadu da ita ko a wannan makon ya sadu da ita ko a tsarkin da ta samu al'adar da ta ɗauke mata ta yi tsarki ya sadu da ita gabanin al'ada ta gaba wannan duk saki ne na gida. bayan wannan saki ya halatta saki ko da ciki ko kuma mace tana cikin tsarki wanda bai sadu da shi da ita ba a cikinsa an gane wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara mu malam lafiya amin wa alaikum assalamu wa rahmatullah tare da kai idan direba yayi accident sai mutane kamar goma suka mutu amma ba da gangan bane to malam ya hukuncin azumin shi to matsalar kisa ko mutum ya kashe rai ba da ganganci ba da kuskure to shi kansa kuskure iri biyu ne kamar yadda ganganci iri biyu ne akwai al'amdu akwai shubu al'amdu wannan bangaren ganganci ke akwai alkhaba akwai alkhaba'ul khali wato akwai kuskure akwai kuma kuskure wanda yake kuskure tsabar kuskure wato abin ya kai babu inda bai misali mutum yana tuka mota sai wata karamar mota sai wata babbar mota ta yi kansu don ke kauce wa wannan barban mota sai kuma ya je faɗi sai in mutu ko suka mutu a cikin mota to wannan shaƙi ta da shi kuskure tsabar akwai kuskure babban motar nan ta taho sai ke ganin a bari ya ɗaga kafa ko kuma bari ya yi rubar ya ɗaga kafa ina ga za ta zo har da ne ka yi obatakin din da za ka yi sai zo ya ke shi to wannan kuskure amma ina da ruwa abin da ya kamata shine ne sauka daga kan hanya don wancan babbar mota ta zo ta wuce shi wancan mai babbar mota yanzu kisa guda mutum biyu ne suka kisa shi wannan da fasinjan ko da yake cikin mota da mutane maimakon irafi ya tsaya yi wannan ya yi kuskure shi ma ya yi satisfaction wajen kisa kun fahimta sannan wancan da ya zo ya dake su shi ma ya ne ya yi kuskure saboda ya lissafa yanzu haka zai iya wucewa gabanin wannan motar ta kawo ko kuma mugunta irin da memomi da ake da su yanzu wai sai ba zai tashi taka wuta ya rike ta ba wai sai ya ga za ka wuce kuma kai ba tsere kuke ba ka dauki wata ka'ida da zarrayar safety suke cewa ko diyo yake cewa safety first claim success don't ever claim right farkon abin da za ka bayar ne mafi muhimmanci a turkin da kake yi ka shiga lafiya ka sauka lafiya ka je yadda za ka lafiya kuma kar ka taɓa cewa haƙƙinka ne wannan hannunka ne a a rabu lafiya kar ka yi da'awar hannunka ne in eh, kai da awar hannunka ne wani abu zai faru to kana cikin bangare na matsalar da aka samu an fahimta to da haka waɗanda suka samu misali yawancin abin da muke ke faruwa a yanzu na hatsari ko na mutuwa irin wannan ta bangaren hatsari to da haka da shi direban da aka kashe da wanda ida ka kashe duk suna iya tarayya a wajen kisa kuma da zai iya zama zuwa kuskure a lokaci guda duk zai iya zama to a ganganci to idan kuskure ne zalla to wannan babu kafara a cikin Allah ya kuna gani babu kafara amma idan akwai abin da kai rawar da ka taka a matsayinka na direba ko wani bangare da kisa ifarus a hannunsa to wannan kuma akwai kafara to wannan kafara din ita ce malamai suke suka rabu gida biyu waɗansu malamai suna ganin accident guda ɗaya ko mutum nawa ne suka mutu kafara ɗaya za a yi don rai ne kamar rayukan za a ɗauka rai ne guda ɗaya lokacin guda sun mutu kuma idan mutum yana yin kafarar ya yi hamsin da tara akwai wani cikon na ɗari da bai mutu ba yana asibiti Randa zai yi gobe na sittin yau sai ya mutu ina yi gobe ya gama fara su gaba daya a fahimtar waɗannan malama hujjar su ne saboda ka sun sittin sittin idan ta yawa to mutum ya zama so ya rayu rayuwarsa gaba daya cikin azumi sai suka ci wannan bai daidai da wurin musulunci ba ma wasu malamai sai suka ce a ita fara din muta'addida in mutum ɗari ka kashe fara ɗari ta kama sai ka yi kuma wannan ita ce magana mafi inganci saboda aya abin da take nan karara bara ko bara wacan kun ji tafsirin wannan aya a sura ta hudu surafin nisa wa وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا نعم فإن كان من وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مكلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنا فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله نعم. وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجبان waɗannan ayoyi yan wa masu albarka sun yi magana ne a abin da ya shafi kisa da ake wani ya kashe wani an yi bayani akan wanda ya kisa da kuskure ta iya wa wanda ya kashe ɗin musulmi ne ta iya zama arne ta iya yi wa arnan arne ne na abokin gaba ta yi wa arne ne na kafirin amana to ya za a yi duk allah ya yi bayani a cikin waɗannan ayoyi kuma ta yi wa kisan na ganganci ta yi zama kisa na kuskure to za a bayar da diya to wannan diyar da za a bayar ta dangin ce dangin mamacin to wannan bangaren su ne in suka ce sun yafe shi kenan ya kaya ku wanda yake shi sai an biya shi sai a kasa bene ne rabansa a ciki sai a bashi Allah ya sa kun gani kuma inda ana sa ta biya biya da ba za mu ga abin da yake ba a saboda haka rashin biyan biya din ya sa ana kan tafi masomin asara da rayuwar mutane direba wanda zai samu kuɗi ka ba shi kuɗi kuma ya je ya kashe ka ko ya ya rauna ka to da ya san idan ya yi za a biya biya kuma ko ya mutu iyalansa sai sun biya biya bai yi Allah ya sa kun fahimta to da aka murayar da wannan sunna akwai tunani wai idan an kashe maka dan uwa mahaifi kowa ko kane ko da ko kaza ko kaza wai in aka zo kace sai an ji ka jiya, wai sai kai kamar ba musulmi ba to waye da biya jiya ba musulunci ba to ashe kai da kace sai an baka jiya kai ne musulmi san ta gariya yanzu afuwa da zaka yi privilege ne in ka ga dama kai afuwa in ka ga dama ka fi an biya ka kamar yanzu abin da za a biya miliyan 200 ne da 700 da wani abu to in mutum bai samu ba to akwai wannan bangaren mutum ke bangaren danginsa kenan sai bangaren Allah to shi kuma za a yi kamfara za a yanta baiwa mumina in ba a samu ba to sai a azumi na kwana 60 a jere ba zan san ka huta amma banda halaye guda uku idan ramadan ya zo kana kafara yanzu sai ka je na wajen sai ka kama kafara in ramadan ya wuce aka yi sallah sai ka dora ka gaba har ka kara zuwa ba ka yin azumi na fara tare da azumin ramadan azumin ramadan ina soke kowanne azumi to haka nan idan kana azumi sai ranar da aka haramta ta a musulunci ya tazo kamar ranar sallah to wajibi ne ka aje wannan azumi ba za ka yi azumi nan sallah ba an fahimta amma ana gama sallah kashe gari sai ka dora a lokacin da dani da kai da ba ma yin azumin kafara din mu ya makaruni ne mai azumi kan shigarin sallah da dai kan shigarin da dai kan shigarin akalla ba a son kayi azumi ka gama ko bayan sallah akalla da kwana uku ba a so kai azumi da haka akwai mutum munasaba akwai mutanen da da an yi da azumin ramadan za su yi fita shawwal yau aka yi sallah kan shigarin sun sa da azumi ba da yi ba ma sun yi makaruni akalla waɗannan kwanakin guda uku manzo Allah ce kwanaki ne na ci da sha da sadu da zuwa abin da ake so ka yi ke wani kuma sai ta ai matsalar da ka dan bari ka sake sai kaza kaza kaza eh ka saba kan ka jin sunna Allah ya sa kuna gane ba ka da uzuri a cikin cewa na saba kaza ko kaza nake gani a'a in dai shari'a ta ce ga abin da yafi kamata to zirta ka kanka kai wannan abin da shi yafi kamata shi ne zai bukata daraja a wajen Allah to sannan hali na uku halin da aka yi maka rangwame na ka ajiye azumi ko da kuwa azumin ramadan ne kamar lokacin tafiya mutum yana cikin kafara sai tafiya ta kama shi zai iya ajiyewa kamar rashin lafiya mutum yana cikin kafara sai rashin lafiya ya kama shi wanda ba zai iya azumi ba tare da shi zai iya ajiyewa idan mace ce sai jinin al'ada izo mata ko ta haihu duk za ta ajiye azumi za a waɗannan lokutan saboda haramun ne kuma ya azumi a waɗannan lokutan an fahimta to wannan abin da ya shafi kafara kenan to sannan babu ciyarwa a kafara kisa kar wani ya ce to ai sai a yi ciyarwa babu ciyarwa a kafara kisa ko dai yan tabaiwa ne wuyayi ko kuma ainihin mutum ya yi azumi guda sittin illa iya to wani ya yi tambaya a ƙasashen larabawa cewa wannan abin da ake cewa 'yan tabawa a yanzu da babu bayi mutum ya iya zuwa gidan kurkuku wani mutum da aka yanke hukuncin kisa sai ya fanshe shi to dai a zai fanshe shi shi ya kashe shi a to to sai ya zai fanke shi in aka ce mutum hukuncin kisa ai lalle ka san abu ne da dole kisa ake abu to sai ya zai fanke shi to saboda haka ba wannan ake nufi ba to wasu kuma sai suka ce yanzu ana cikin hali eh, ka iya zuwa kudin da zaka kai baiwar nan ka samu wani talaka wanda ka san ina da sana'a ina da karfi wannan kudin ka samu irin waɗannan da in aka ba su sun samu jari sai ka ba su zama doka kayan ta wuyaye a Allah ya sa kuna gane gashi yana cikin bauta ka yan ka sai shi kayan gashi ko kuma a'a ka yi azumi guda 60 illa iya an fahimta inna lillahi an gane to wannan ya ce salamun alaikum wa alaikum salam malam menene matsayin kiɗa a musulunci daga sani isa gwarza kano haza wa salam eh wai wannan ya sake cewa full question ke cikakkiyar tambaya kasan akwai waɗansu drogue da idan ma baka faɗi sunan ka ba za a amsa tambayar ta an gani ina zai ina shiga irin waɗannan wuraren shi isa ya gano wannan abin nan to kiɗa a ta haramun wannan ita ce magana ɗaya tak akwai masu cewa ya halatta har ma waɗansu suna cewa wai idan baka ɗan jin kiɗa ka ɗan ka kanka A'a to za a je ka ne a gane ku kiɗa annabi yake yana tsirar da munafunci a cikin zuciya wannan kiɗan kuma kowanne ke hujjar da suke kafawa hadisin jariya kai waɗansu yara 'yan mata guda biyu a gidan manzo Allah sun sanar sun wajen na Aisha da sallah sai suka ɗauki wani kwano ko wani abin kiɗa haka suna kaɗa sai suka ce annabi sallah sallah bai hana su ba bal da abubakar izo yi kokarin ya hana su manzo Allah sai ya kyale sai suka ce wannan sai nuna halaccin jin kiɗa da za ka kullum karkewa kowanne nau'i na ilimi da za da ka Allah ya sa kuna gane ai a cikin hadisin akwai abin da yake nuna jin kiɗa ɗin haramun menene da gaske da abubakar ya zo cewa yi mizmaru fi baiti rasulillah mizmaru shaytan fi baiti la saurin shaytan a gidan manzan Allah sun ba sallar manzan Allah sai da shi a ah, ba mizmaru shaytan ba sai ya ne shi wannan sai nuna abin da ya faɗa gaskiya ne to abin da yake da alaka da shaytan alal ne ko haram ne to dai yake na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kyale su yau idi ranar idi to wannan sai yake nuna cewa an ba su dama ne saboda idi ce idi ne mutane suna so su ɗan wataya a ɗan sakata a wani abu na uku yara ne ƙanana su yara ƙanana akwai hukunci ne a kansu babu hukunci a kansu to don ne za ka kafa hujja kai goso-goso da kai da abin da aka yi yara suka yi abu na hudu a cikin hadisun da umar ɗan khattab ya zo ai tashi suka yi suka gudu gaba ɗaya sai suka gudu umar ɗan khattab bayan ya zo na sai aka ce a ah, kada alwan manzo Allah suna yi da ya zo musu daina ba amma da umar yanzu sai suka gudu sai ce kun ga tsinan yan kaza kaza ya zo zage su ku ga girma na ba ku ga girma manzo Allah ba ni ku na ku kun fi tsoro na kan manzo Allah in ban bace su sai manzo Allah ya gane su umma ma salaka fajjan illa wa salaka shaytanu fajjan gaira fajji ita ai kai matsalar kai da shaytan ba kwa haduwa ita baka taba bin hanya ba fa sai sai shaytan ya canza hanya sai yanzu wannan annabi yana ga mana wannan kinan da suke shaytanci to kiɗa halal ne ko haram ne kiɗa haramun ne wannan shi ne abin da ibn al-qayyim ya tafi a kansa shi ne abin da ibn taymiyyah malamin sa gabanin sa ya tafi a kansa malamai da yawa abin da suka tafi a kansa kenan gabanin waɗannan mazahibul arba'a imam abi hanifa imam malik imam shafi'i imam ahmad bin hanbal sun ce kowanne kiɗa haramun da aka yi ijma'i malamai ne akan wannan to kuma karka ta yi ake ana yaban annabi yi ake ana kaza kaza kaza kaza duk a zo uku da suka ai kun gane ko ana rama ni na yi karatun allo kai ma yi karatun allo an gane to zo uku da suka ai akwai allo da suka ko to ni zo uku da suka an gane abin da nake nufi da wanda yake ana waka ta musulunci a ciki ko yabo ko abin da ya kamata wannan ana ambatan Allah in dai da kida a ciki da wanda ake yi na gargajiya da wanda ake yi na arna to duk gaba ɗayan su haramu ba wani ba karar da babara ba an saboda aka kiɗa, haramu wannan shine abin da bin ba a malaman wannan zamani da imamul albani suka yi bayani musamman ka duba littafin eh, tahrimu alati sarf na imam albani ya kawo bayanai masu fari akan wannan yace assalamu alaikum mai ciki wacce ba za ta iya azumi ba za ta iya ciyar da almajirai mai bara kullum kullum to ita ne mace mai ciki iri biyu akwai wadda matsalar cikinta a kanta ita in ta yi azumi akwai wadda matsalar cikinta ba a kanta yake ba a kan ɗan cikinta yake to waɗannan ɗin guda biyu gaba ɗaya ba za a ce su yi ciyarwa ba kai tsaye sai an samu takarar fulbi prescription cikakke na likita kuma likitan musulmi musulmi ma wanda ya damu da addini ba wanda an yi wa shi brand nashi ba in bayar da tabbacin cewa wannan matar ba za ta iya azumi ba kuma in ta haihu ba za ta iya azumi ba dalilin shayarwa to wannan shine za a ce za ta yi ciyarwa amma wadda tana jin tsoron dan cikinta ne ba ita ba to ita za ta ajiye azumi kuma za ta yi kafara za ta yi ciyarwa kuma bayan ta haihu in tana da lafiyar da za ta rama sai ta rama azumi wannan ciyarwar da za ka yi na abin da ka sani a gari ku azumi kuma in Allah ya taimaka lokaci ta rama shi sai dai idan ba za ta iya rama ba kwata-kwata sai sai mata hukunci irin wannan sai ta ciyarwa ainihin a madadin kowace rana da sai azumi wanda ya ce assalamu alaikum malam misali idan musulmi da kafiri suna tafiya sai Allah ya ɗauki ransu shi musulmin ya yi shiga irin ta yahudawa shi kafirin sai ya shiga ta musulmi sai aka zo ɗauke su kafirai suka ɗauki musulmin nan suka danna shi a cikin akwati suka sa shi ne sai arnan kuma suka ɗauki shi wancan a musulmin suka ɗauki wancan arnan to me sai ce to ne muhimmancin sutura a cikin musulunci wani masu albarka dama annabi ya faɗa man ta bi haɗe ƙaunin mahoɗin kawai alfarmar da zai samu tunda musulmi ne ina kalmar shahada amma zai fi ɗan banzan dukan za a cikile shi kin sa zai gaya ba saboda haka mu kiyayi irin waɗannan tufafi na arna ba su da amfani musulunci ya hana mu koyi da arna wannan hadisin ko da ta wani sanadinsa akwai rauni a ciki amma a lokaci guda imamul albani ya ce hadisin nan hadisi ne kyakkyawa gabaninsa imamul haitari ya ce hadisin nan hadisi ne kyakkyawa shu'aibul arna'ud ya ce wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa al-mubarak a cikin tuhfatul ahwazi ya ce hadisin nan hadisi ne kyakkyawa saboda aka hadisin za a iya kafa hujja da shi wanda duk ya kamance keniya da waɗansu mutane su yana cikin su Sai wannan kan gashi yanzu kun ga misali musulmi ne amma saboda shiga arna arna sun dauke shi yanzu a ji abin da shi ba sallah kaga ba wanda ya ce shi ya ta sallah din to shi to bangare ɗaya nan bangare na biyu za a kai shi makabartar arna makabartar ana ko kullum a cikin tashin hankali suke to kaga ko shi rugumni eh, baya cikin rugumniya rugumniyar su ta ishe shi to kaga ya jawo kai shi to sannan yan uwa masu albarka da ake cewa ba ruwan musulunci da riga ƙarya ne musulunci yana da alaka ka'in da na'in da riga tufafin da za ka sa a matsayin ka na musulmi da haka ne aka ce haramun ne musulmi isa kayan da arna suka keɓanta shi kayan da za a ce wannan kayan wannan jifar ta arna ce su aka san suna sawa haramun ne musulmi isa wannan kayan an fahimta saboda haka musulunci yana da alaƙa da tufafi cewa ba ruwan musulunci eh, da tufafi abinda Allah ya ce wani ba su takwa zalika khair to wani sai ce da kai a takawa hahuna sai nuna maka dodori dodorido kenan ai idan akwai takawa a kirjin mutum ba zai taba yadda ya saba wa Allah ba hmm. ba zai taba yadda ya fitar kafa akan addinin ba wannan sai ke nuna babu takawar ne a kirjin inda da takawar a zuciyar da bai wa kansa dama ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ko ya abin da zai nuna shi ba musulmi ne. saboda kai wa masu albarka ainihin harkar tufafi musulunci ya damu kwarai da abin da ya shafi tufafi kuma ya yi magana a kansu ɗanwa masu albarka ina ga tambayoyin nan lallai mu basu haka ma sauran minti shida to yanzu lokacin tambayoyi muka amsa sannan yanzu a karatu ko ko a lokacin karatu lokacin ya amsa tambayoyi to shi ke nan bari mu karasa wannan tambayar a gurguje sauran minti hudu kuka ce shida ita mace ce ba zaura ta yi aure ba ta tare ba ba ta kuma tare da wannan mijin nata ba sai ya rasu bayan kwana biyu shin za ka yi idda kenan yanzu tana da gadansa mutumin da ya saki ko ya auri mace hukuncin matarsa da ya tare da ita ya haukanta gaba daya mijin ba sakin ciki ba gaba ne ki tare ne saboda haka idan mutum ya auri mace sai ya mutu gabanin ya tare da ita ta fi sadakinsa za ta gaje shi kuma za ta yi masa takama. Allah ya sa kuna gane akwai malaman da suka ce ba za ta yi takaba ba saboda wannan ayar ta suratul eh, ahzab ya na amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا Allah ya ku masu imani in kuka auri mata sai kuka sake su gabanin ku tare da su ku ba ku da idda akan su sai kuka ce to ita wannan ba a tare da ita ba saboda haka idda ta sarai ba idda ba ta kaba amma suka ce ta ci sadaki kuma za ta yi gado to abin da ya ce wancan nanin din wajibi ne su wannan nanin din Allah ya sa kuna gane a sai yanzu nan an yi wa sauran matansa adalci yana da mata su su zauna su yi ta gaba su yi kaza kaza kaza ita kawai daga daura aure ta ci sadaki ta zo ta yi gado tare da su kuma gobe a daura mata aure a mata adalci to saboda aka ta yi ta kaba ta gani mijinta da aka sai ta yi masa takaba wannan ita ce magana mafi inganci saboda hadisin albirwa bin washik Allah ya kara mata yadda mijinta ya aure ta gabanin ya tare da ita sai ta mutu sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake za ta yi takaba kuma za ta gaje shi kuma ta ci sadaki Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda an yi masa tambaya akan wannan matsala sai ba da fatawa akan wannan abin da muka bada da fatawa da shi yanzu amma lokacin bai san wannan hadisin na birwa ba sai al-yahsabi ya tashi al-ashja'i afwan sai ne yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci irin wannan akan birwa wata mata ce a cikin mu da mijin sai mutu ya fata. Abdullahi dan Masud sai ji daɗi saboda mai istinbatin sa yi daidai da mai hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta saboda haka za ka yi takaba kuma za ta gaje shi kuma abin nan sadakin da ya ba ta taci ta yi ya yanka mata sadaki bai riga ya ba ta ba sai an ba daga zuciyarsa an ba ta ta yi bai yanka mata sadaki ba bai faɗi sadakin ba to a nan ana rama sai an je cikin sai a kawo ta sai da ita mace kamar wannan in za a aure ta nawa ya kamata a bayan sadaki sai a ce kaza ya kamata a bayan sai a ɗeba daga dukiya gabanin a raba sai a bata sannan sai a raba dukiya kuma a sake ta sake ɗauma ai kun gane ko ko ku gane ko da haka wannan shine abin da ya sha bambanci tsakanin matar da mijinta ya mutu bayan ya aure ta kafin ya tare da ita suka sha bamban da matar da mijinta in ta bayan an ɗaura musu aure gabanin ya tare da ita ita ba za ta yi masa idda ya sake ta in ta mutu in ya mutu ba za ta gaje shi ba in shi ya mutu ba zai in ita ce ta mutu ba zai gaje ta ba kuma sannan yanzu on the support za ya daura mata aure an daura auren ina wurin sai ce kai shi ya fasa auren nan ya saka ana ma an kana nan kace da Allah ga sadai ko a je da Allah tambaye ta tana so na wadiyanta sun yadda ga ki a daura mana aure ya halatta amma banda wadda mijinta mutuwa ne to kamar yadda idan shi ne ya mutu za ta gaje shi to haka nan idan ita ce ta mutu zai gaje ta an fahimta an daura musu aure ba ta tare ba sai ta mutu to zai gaje ta kun fahimta abu da nasu ya eh, ta ba ta gaje shi ba ta gaje shi ko ba ta gaje shi ba to kamar inda ta gaje shi ma zai gaje ta inda kaza ta kan yi kwannan haka kwannan ya kan yi kaza saboda haka ya gaje gado ina shiga tsakanin miji da mata da zarar an daura wani an fahimta to Allah ya da mu ya dora mu akan daidai malami mai yace ayan yaka ne kuma ke da ke tambayoyi muka amsa ayan karatu. Allah ya tabbatar da akin abin da muka faɗa kuma zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muke kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai yan uwa masu albarka akwai kwamitin marayu lallai mu ba da haɗin kai wajen ganin marayun nan mun fitar da su daga halin marinci mu taimaka da abin da muke iya insha Allah karatuttuka masu zuwa za mu yi magana akan abin da ya shafi muhimmancin wannan aiki zan iya mutuwa in bar marayuna hmm. za ka iya kamar inda waɗanda suka mutu suka bar mana nasu marayun suka mutu akwai wanda aka shawara da shi da zai mutu idan san ka samu ne kana san 'ya'yanka gaba ɗaya kowanne wanda ya kai kinka a kan gidanka ya yi ƙarfi ka auren da shi ya mallaki kansa ya san waye shi yayi yi ƙarfin da ba matsala sannan ka mutu haka ne ko ba haka bane to a ce abin nan da kake tunani haka shi ma wanda ya mutu yake tunani amma ka katse masa tafiya akan hanya to wannan katse masa da aka yi tana iya fadawa kaina tana iya fadawa kanka Allah ana rama ban wannan ayar yace wal yakhsha alladhina law taraku da wani فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Allah yake wani ya shar da zina lautar min halbin zurriyatan bi'afan khafu ne waɗanda suke jin tsoron karsu mutu su bar ƴaƴansu masu rauni a bayansu a matsayin marayu su ji tsoron kar su ci dukiyar marayu na yanzu da aka mutu a bar musu ko kuma kar ku sojar da marayu ne yanzu da aka mutu aka bar musu dan kada su ma su duke su da za su mutu su bari marayunsu ko kuma ainihin su tozar ta kamar yadda ƴaƴan waɗansu da suka mutu suka bari suka tozar yanzu kai ba za ka ji kunya ba ba zan ji kunya ba ba za ki tukunya kunya ba a ce ya mutu ya bar mana yaya tare muke sallah da shi unguwar mu daya kasuwar mu daya gonar mu daya ofis din mu daya mu'amalar mu daya komai na mu daya amma a ce kuma kayan suna ragai ta gari yanzu ba abun kunya bane ba ma sai an zana fi a hada kuɗi ba abun kunya bane akwai wanda yake da tabbacin zai kai gobe to yana naka yayin su da aka yi wa masu albarka Allah ya mana gargadi ya ta kulla, ji tsoron Allah wani ya yaqulu kaunin Kabila su faɗi magana mai kyau magana ta daidai da aiki na daidai da yan uwa mu tashi mu kuma marayu in ba haka ba na yi mana bayani wata rana insha Allah me muhimmanci bayan wannan muhimmancin da muke gani na lada na kula da marayu akwai wani muhimmancin bayan wannan in ba ta san shi ba gobe ko jibin Allah na gaya maka shi sannan za ka tabbatar da abin da ake gaya maka kuma ko ba dan gobe ko ba lada a wurin Allah dan wannan dalilin ma ta shi mai rike shi Allah ka gane da mu ka nora mu akan daidai kai mana jagora ka taimaki ne musulunci da musulmai akwai dan uwa manjo ina kan hanyar hidimar wannan tafsirin da muke ranar alhamdulillah dan ina hada hadar tarbar mu da ni da ramma. ya haɗu da hatsari yana asibiti to muna roƙon Allah Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa zakar jiki abin da ya same shi Allah ya sa kafara Allah ya sa masa a cikin mizanin kyawun ayyuka ladan da Allah yake ba duk waɗanda suka haɗu a wannan guri muna roƙon Allah Allah ya ba shi dan zuciyarsa da hankalinsa da tunaninsa duk yana tare da mu ko ina muke to Allah muna roƙonka kamar yadda manzan Allah ibada labari an tafi wajen yaki waɗansu mutane suna madina ba su fito ba amma da da yake kwari da tudu duk inda aka shiga da su aka shiga abin da ya hana su uzuri ne to kamar yadda Allah uzuri ya hana shi zuwa waɗannan karatuttuka da sauran ayyuka Allah ka bashi da kake ba duwan ne to an karbo yana gida to yana gida to Allah ya kara masa lafiya marasa lafiyar mu gaba da Allah ya ba su lafiya mamakan mu Allah ya ji gamsu ya gafarta musu iyayen mu malaman mu yan uwan mu abokan mu mu masoyan mu Almajiran mu duk musulmai da suka riga mu gidan gaske Allah ya jikan ya sa Amin. Allah ya sa suna gidan rahama ya sa ya rubuta zo gaske Allah ya sa mu cika da imani inda muke musu addu'a Allah ya ba mu masu mana addu'a a bayan mu marasa lafiya da gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke albai Allah ka ba mu lafiya gaba daya ka hore lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah ka gan mu a inda kake so ka gan mu da lafiyar da ka ba mu Allah ka hane mu ganin mu a inda ba ka san ka gan mu da lafiyar da ka ba mu Allah ka ba mu tsaro a wannan ƙasa Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka dawo da wannan ƙasa daidaito da zaman lafiya da yalwar arziki da kwanciyar hankali Allah ka tsare mu da idaniyarka da ba ta barci Allah ka tsare mu ko ina muke Allah ka tsare mu ko ina muke Allah ka tsare mu da da ba ta barci wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته